This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar kuma kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da kowa daidai wannan lokaci. Ga kanin labarai. To Malama Grace, ministan lafiya ya ce wasu mutane da ba abin da ya hada su da Patrick suwa ɗan Liberia nan da ya kawo Ebola a nigeria su ma sun kamu da ita. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da wata jimilla na yawan mutanen da aka kashe a ƙasar Syria abin da yawa. sannan kasar rasha ta ce ta gaji da jiran ukraine saboda haka ta ce motocinta su tashi su tafi a india kuma ya hana a nuna wani fim da aka shirya kan yadda aka kashe wata tsohon prime minister to kanin labaran kenan bayan labaran duniyan kuma za mu ji wainar da ake toyawa a jihar adamawa ta fannin siyasa muna kuma da rahoto na musamman kan harkokin ilimi a jamhuriyar niger kamar yadda muka saba kowace ranar juma'a za mu kawo muku shirin addini amma duka sai bayan kun sha labarai. To jama'a barkanku da wuni. Ministan Lafiya na Najeriya ya tabbatar da cewa wasu mutane biyu da basu su taɓa wata hulɗa ko cuɗanya da ɗan ƙasar Liberia nan da ya kawo cutar Ebola a Najeriya wato Patrick Soya ba su ma sun zo sun kamu da cutar da yanzu. Minista Onyebuchi Chukwu ya ce ma'aurata mutane biyu marasa lafiya da su suka yi cuɗanya da Patrick Soya su ne yanzu suka zo suka kamu da cutar nan. wannan sa cewar ministan jibilar mutanen da ke dauke da cutar ebola a najeriya ya cira zuwa goma sha hudu wanda kuma daga cikinsu biyar sun riga sun gida mu wato sun riga mu gidan gaskiya to yayin da wannan take faruwa ita kuma kasar senegal ta zama kasar baya bayan nan da ita ba ta dakile kan iyakarta da kasar gini ta kuma hana shigowar jiragen sama da kasashen da ake da wannan cuta zuwa cikin kasarta. ta hukumar kiwon lafiya ta duniya who ta ce zuwa yanzu dai cutar ebola ta kashe mutane 350 a kasashen gini liberia saliyo da kuma nigeria hukumar kuma ta ce yawan wanda ke dauke da cutar a yanzu sun fi mutum 2,400 majalisar ɗinkin duniya ta ce yawan mutanen da suka rasa rayukansu a cikin yakin shekaru uku na ƙasar syria sun wuce mutane 191 wannan jimila da cibiyar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta sako yau juma'a ya nuna cewa yawan mutanen ya ninka jimilar da aka bada shekara da ta gabata har su biyu duk da haka ma shugabar cibiyar kare hakkin bil'adama na pale tana jin wannan jimilar wacce ta mutane da aka kashe ne a tsakanin watan maris na shekara ta 2011 zuwa watan afrilun wannan shekara ta yi kaɗan ainin don watakila ainihin yawan mutanen da aka kashe sun fi haka Ms. Pali ta la'anci ƙasashen duniya da ta ce sun taimaka wajen ingiza wutar rikici na Siriya ta hanyar taimakon da suke baiwa abin da ta kira makasa masu barna da kuma masu gana wa mutanen Siriya azaba. Shi dai wannan rikici na ƙasar Siriya an faro shi ne a shekaru uku da suka wuce a matsayin wata zanga-zangar lumanar nuna adawa da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad amma ta abin ya rikide ya koma yakin basasa gadan-gadan. To, muna baku labaran duniya daga sashen Hausa mura Amurka a Washington. gwamnatin kasar ukraine tana zargin rasha da yin abin da ukraine din ta kira mamaye mata kasa saboda wani ayarin ɗaruruwan manyan motocin rasha din da suka fara kutsa a cikin gabacin kasar ba tare da an ba su izinin su yi haka din ba a yau juma'a ne ma'aikatar harkokin wajen ukraine din take bayyana wannan jin takaicin bayan da shi wannan ayalin motocin rasha su kamar ɗari biyu motocin kenan suka fara tashi bayan da suka share kwanaki suna zaman kashin wando a nan kan iyaka suna jiran hukumomin ukraine din su zo su ga abin da motocin suke dauke da su wanda rasha ta ce kayan agaji ne to shine a yau gwamnatin rasha din ta ce ita fa ta gaji da jiran hukumomin ukraine din su zo su duba motocin nan saboda haka ta ce bismillah su yi harama su je inda suka dufa akan haka ne su motocin wanda aka ce suna shaƙi da kayan abinci da ruwa da janaturutun wutar lantarki da shimfiɗar barci da roba suka fara tafiya kawai ma'aikatar harkokin wajen rasha dai ta ce ta haƙurin da suke iya nunawa na jiran hukumomin yukurin ɗin nan su nuna shi saboda haka rasha ta umarni motocin su tasarwa garin na luhansk wanda shine wato garin da yake hannun 'yan tawaye da ke da rasha gwamnatin indiya ta hana a nuna wani fim da aka yi a kan kisan gillan da aka yi wa tsohuwar firayim ministan ƙasar indira gandhi a bisa hujjar cewa fim ɗin fa ya karama waɗanda suka kashe ta kuma yana iya janyo tashin hankali hukumar ta ce fina-finai ta indiya ta ita ce wannan sinima ɗin ya nuna 'yan jinsin sikh ɗin da suka kashe firayim ministan ɗin a matsayin wasu gwarzaye haka kuma shugabar hukumar tace fina-finai lila samson ta ce sun yanke shawarar hana nuna fim din ne saboda tsoron irin tashin hankalin da zai iya janyowa shi wannan sinima din dai mai suna kum da here wanda ma'anarsa ita ce lu'ulu'un al'umma a da yau juma'a aka sa ake so a soma nuna shi a gidajen siniman kasar siniman din da yana nuna yadda dogarawan da ke gadin miss gandhi suka harbe ta a shekarar 1984 a cikin wani abin da ake ganin kamar ramuwar gayya ce kan hare-haren da soja ke kaiwa 'yan jinsin sikh na lokacin musamman da yake ita miss gandhi din ita ce ta ba da umarnin kai hare-haren a golden temple wanda shine wurin ibada mafi daraja a wurin mabiya addinin na sikh to a ƙashe yau zama makoki na hukumanci ake yi a ƙasar malaysia inda ake karɓar kashi na farko na gawakin mutane 43 da ke cikin fasinjojin da suka halaka a cikin jirgin saman nan na kasar malaysia ɗin mai lamba mh17 wanda ya faɗi ko kuma aka harbo shi tun da sanyin safiyar juma'a ne ta yau dina wani jirgi na musamman da ke dauke da wannan gawakin mutane ashirin wanda wasu kona su aka yi ma'ana tokar ce kawai aka kawo shi jirgi ya sauka a babban filin jirgin saman kuala kuma manyan shugabannin kasar da dama da suka hada da firayim minista na razak sun tsaya suna kallo yayin da soja suka ɗauko akwatunan gawakin wanda aka rufe su da tutocin ƙasar malaysia kuma aka ɗora su kan dawakai dukkan mutane mai tan da 98 da takwas da ke cikin wannan jirgin wanda suka hada da 'yan kasar netherlands su ɗari da biyar sun hallaka lokacin da aka harbi jirgin a can yankin gabacin ƙasar ukraine inda ake ba ta kashi tsakanin sojan ƙasar da kuma 'yan tawaye masu ra'ayin rasha Labaran duniya kenan aka saurara. To, bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Adamawan Najeriya inda tsege gwamnan jihar Murtala Yako ya saula wato alƙiblar siyasar jihar musamman ma a jam'iyyar PDP mai mulki. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ci gaban rahoton. yanzu haka wasu 'yan takarar pdp sun gargadi shugabannin su ne da su kauce wa sabidora ko kuma su haɗu da fushin 'ya'yan jam'iyyar dr umar ado da ke cikin 'yan kan gaba wajen fafirka kawar da tsohon gwamnan jihar wanda kuma ke cikin 'yan takara ya ya ci shirkwata jam'iyyar pdp na jihar adamawa inda ma ya zargin cewa Dan kote e dan política kote é chika. Ate e zwe ba. Puka kowe e dan kawo yanzu dai fiye da 'yan takara goma sha biyar ne suka biya naira miliyan goma sha ɗaya kowannensu don sayan fom na tsayawa takara a inuwar jam'iyyar pdp kuma cikinsu ma hada tsohon shugaban hukumar efcc malam nuhu ribado wanda a makon jiya ne ma ya koma pdp batun da magoya bansa kuma ke cewa ya shigo ne don ceto jihar adamawa. wani ne isa ibrahim tungu watakila suna son takara ko wani wani abu su saboda ganin girmansa da kuma himmancinsa da kuma irin mutumin da Allah ya yi a cikin Nuhu wato dole ne su tsorata wasu watakila sun tsorata ne kuma Nuhu zai shiga zai takarar Allah da kuma ne masu zaben Allah za mu tsaye da shi a PDP kuma za mu tabbatar ya ci zabe ya zama gwamna Adama to sai dai kuma ga NPDP irin su Alhaji Abubakar Abdullahi na michigan na maganin ya kamata a barka kakin majalisar dokokin jihar Adamawa da shi ya jagoranci 'yan majalisar wajen tsigen yakon wanda yanzu ma shi kirke da kujerar mu mukaddashin gwamnan jihar wato Ahmadu Umaru Fintiri da ya ce. Ya fara tafiya kuma tafiyan da ya fara mutane sun ga alaman akwai haske a wannan tafiyar tasa saboda akwai wasu gyare-gyare da yi. To ko shin ya zarta ke kallon dambawar siyasar jihar Adamawa? Alhaji Musa Jika na kungiyar ceto Arewa da cibiyar take Kaduna na maganin da walakin wai goro a miya. ma sun yi haka din ne domin dai a abin nan a inji ba hausa suka ce wayan aci ne sa aka kori kare daga gindin dinya to saboda haka idan ka tsaya ka kalli yanayin abubuwan tun da ya fito ya ce shi ma yana cikin yan takara to ka ga magana tun daga nan kowa ya da daga rakiyan su an gane inda suka dosa to saboda haka yan majalisun mu dole ne wajibi ne su yi abin da ya kamata ba wani ya rika ba su umarni daga waje ba ana tunzura saboda haka ba daidai bane wannan ba za a taɓa samun ci gaban siyasa a arewacin Najeriya ba matukar waɗanda suke da awon su 'yan siyasa ne ba su gyara halayyarsu ba. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Haka kan waɗi kowa ya shaida shatan zamani. Ku yi zaɓen adali. Aka yi kito a gaida Abdulaziz. a jamhuriyar Nijar kuma a yayin da ake wato ake cikin dogon hutu hankalin iyaye da ma wasu masu ruwa da tsakiya kan harkar ilimin bokon Ƙasa na nazarin mafita kan taɓarɓarewar ilimin ganin wato ganin yadda koma ake samun koma baya a jarabawar bana wakilinmu abdullahi mamman amadu ya yi nazarin wannan matsalar ga kuma rahoton da ya haɗa mana Yawan yaje-yajen aiki, batun kasafin kuɗi a fannin ilimi, rashin cika alƙawulan da gwamnatin ke ɗaukar malaman makarantu na kaɗan daga cikin ababen da ke kawo wannan fanni tarnaki. Ko da yake wasu masana a wannan fanni na ganin tarran gini ake zane domin tun lokacin da wasu hukumomin ƙasashen duniya suka ginda wasu sharuɗa ga Nijar yasa harkokin iliminta suka fara taɓarɓarewa. har yanzu muna cikin mulkin mallaka na ilimi ta tarbiyya a ƙasarmu har yanzu muna cikin danniya saboda har yanzu faransa bata sake mu ba bata yayi mu bisa ga wato mu yi zamani bisa ga ɗuwawai mu mu tashi mu ta bisa kahon mu. Idan ya kasance gwamnati ta bisa kan wannan abubuwa da kasashen turai suke shana mana musamman bankin duniya da FMI e, to kaga wannan babban matsala ce cikin kasa da take ikirari wadda take sai da talauci a kasashen duniya don ta samu abinci irin jamhuriyar Nijar. Bu. bincike ya yi nuni da cewar yarda da waɗannan halayya su suka sa gwamnatocin da suka shuɗe fara ja baya a fannin ilimi tare da rage kaso da tallafin da suke bayawa wannan fanni abin da ya sa yawan bukatoci suka lumka kana kuma hakan ya tilasta wa gwamnatin rage ɗaukar malaman dindindin a guraben aiki tare da maye gurbin su da 'yan kwangila wanda yanzu haka su suka mamaye fiye da kashi 80 cikin ɗari na malaman da ke koyarwa a makarantun bokon Nijar yawan 'yan kwanta ragen da ya sa kusan kowane lokaci suke barazana ko kuma suke shiga yajin aiki sakamakon rashin cika alkawullan gwamnati na shafe masa hawaye. Malamin Kaila Halidu jigo ne a cikin waɗannan ƙungiyoyi. Gwamnati ya ɗauki alƙawali cewa za a ɗauki 'yan kwantaraki a sa su kike aikin dindindin na ɗaya kenan wannan hal yanzu ba a ƙare shi ba. Eh, shugabannin ko in ce Prime Minister da kanshi ya ɗauki alƙawali cewa tun shekaran da ya huke za a ba duk makar eh, mushanin lokal wannan allowance din nan ba a ba da shi ba akwai wannan green giri ina nan shine eh, kuna tuni kwanakin bayan nan gwamnati ya yi mu wayansu ma'aikata kare kare ya yi wayansu giri mun kace in dai akwai gaskiya ma'aikatan da ke wajen eh, makarantar boko mu mushannun lokol su yi kamata a yi magiri su san menene ake nan gai ya yake ai tunda su ne busu da albashi da zai sa su yi aikin su yadda ya kamata busu da albashi da zai sa in su sun je ritaya kar su sha wahala wannan giri in nan ma gwamnati ya dauki niyya kewa za a duba a ga yadda za a yi girin nan kun ga ba a yi wannan giri in nan eh, na uku. Shi ne eh, kwanakin bayanan nan muke muku an yi wayansu kari-kari inda an ka yi kari biskan alawus in eh, lojiman kamar yadda ake kiran shi indemnité da logement an yi eh, kebe wata sabuwar alawus da ake kira indemnité da transport da an ba duk sauran ma'aikatan gwamnati ba ba in kwantara ba waɗannan alƙawulla sun zo sun tarar da wasu alƙawullan da dama da gwamnatin ta yi cikin su kuwa har da ɗauke ɗawainiyar yara ga uwayensu na karatu tun daga haifuwarsu har zuwa shekaru goma sha shida abinda suka baiwa malaman makarantun damar yin ja in ja da gwamnati kenan kusan kowane lokaci wanda hakan ya sa ofishin ministan ilimi ke ganin rashin dangana ce kawai ke ga malaman a cikin wasu matsalolin da kulba daɗe sai an magance su. Malam Abdu Kawu mashawarci ne a fadar ministan harkokin ilimi a jamhuriyar Nijar. Babu wanda bai yi imana akwai matsaloli kuma ba kaɗan ba duk inda ka taɓa harkar lakwal da ko problem ne. Lakwal nan ko ba a yi yajin aiki tana cikin mugun matsayi tana cikin mugun hali balle in aka yi wannan. kenan ya dace yanzu mu san matakan da zamu ɗauka a tsaye da waya aiki a san abin da ya kamata a yi saboda gobe in abu ya zama na jama'a ne ko bai yiwuwa a ce babu matsala in ku akwai matsala ko abin da ya dace a zamna a tantamna an yi abin da aka yi kuma ana cikin yin abin da ya kamata a yi mai ba a iya yin komi yanzu yanzu kamar yadda suke tsammanin nan asi debu to koya ya iyayen yara suke ji a cikin wannan kikikaka ba makaranta boko wadda dai ta shaye gwamnati a Nijar babu ta saboda matsalolin sun yi yawa na dai ga yajin aiki kullum mushanni na ta na biyu kuma muna da matsala da su masu karantar da yaran mu da mushanni kwararri wanda za su ba mu ilimin boko kuma ga yajin aiki yanzu dai mu vraiment mu na cikin matsala dole ne su karanta yaranmu mu abin ya ishe mu mu ne ma za mu tashi mu kwadi bacin cikinmu tun abin ya ishe mu yanzu hakan dai hankali ya karkata kan tunanin samun mafita da maslaha akan wannan matsala malam kasim isa jigo ne a cikin kungiyoyin da ke sa ido kan fannin tarbiyya a nijar ba ƙasar da za ta ci gaba idan ba an samu ilimi ba in ana so nijar ta ci gaba mu hita cikin ƙasa sai na kutalkin nan a bar mu mu tsayar da siyasa ta tafiyar da ilimi da tarbiyya ƙasar mu ba za mu tsashe ta ba sai mun samu masu iko wanda su iya tsaye su dubi faransa su ce mata mun fanshi mu bisa ga ilimi shine ba za mu yarda ba kuna sa muna ɗauki kuɗaɗen mu muna sa su bisa ga hanyoyi wanda ba su bane ba yan makaranta na zanga-zanga a ba su kaza ana zance a soyo littattafai ana zance a soyo biro a soyo duka ba a yi ba a gine-gine ba amma ka gaya kuɗi za a ta sa su ga hanyoyi na banza. alhaji mustapha kadi jigo ne a cikin kungiyoyin fararen hular nijar wanne suka sha jagorancin tattaunawa tsakankanin malaman makarantun boko da gwamnati na ganin cewa warware matsalolin harkokin ilimi a nijar nan take abin zai yi wuya. wato matsalolin makarantun boko ba kaɗan ba ne cewa da kawa da nan take ko nan zuwa shekara ɗaya ko nan zuwa shekara biyu a manta da su akwai wuya akwai wuya domin a yau idan kun ɗauki kawai 'yan kwantaragi sun yi 'yan makarantar boko ma yawa to kenan idan duka 'yan kwantaragi nan ba a sanya su ba cikin hanya aikin makaranta muna da matsaloli babu kayan karanta suwa babu kuɗin ba 'yan makaranta babu kuɗin zuwa examen yana da wuya. Mama mama iya in fama a post kise sai manami da maraji. Kafin wannan lokaci dai hankalin iyayen yara da ma na ɗalibai ya karkata ga masu ruwa da tsaki a fannin ilimin boko domin samun hanyoyin da suka cancanta saboda kyautata makomar gobe ga su yaran da suke tagalniya kusan kowace rana daga gidajensu zuwa makarantun boko. Abdullahi Mamman Ahmadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai To Madalla gaida Abdullahi waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington yana cewa karfe goma sha ɗaya da kusan minti goma sha takwas na safe sai kuma shirinmu na gaba ga Bello Habib Galadanci. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu ya ji wal ikirami. Allah shi ka ci da maraya. Shin wai menene muhimmancin zumunci a Musulunci? To a shirinmu na yau za ku ji ƙarin haske. Malaman musulunci a nahiyar mu ta Afirka na ci gaba da jaddada muhimmancin zumunci kamar yadda za ku ji a hirar da Wakilin wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya da Sheikh Haruna Doma, daraktan gidauniyar musulunci ta Arrayan da ke jihar Niger, Najeriya, inda ma ya fara da cewa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim zumunci koyaushe dama abin da muke kokarin mu fahimtar da juna shine wato addinin musulunci addini ne wanda yake da alaka da ko yake alakantar da ɗan adam da ubangijinsa a lokaci guda kuma yake inganta masa rayuwarsa da dukkan abin da ke kewaye da shi a rayuwar tasa Ah, shi yasa wato dokokin musulunci da ka'idojin musulunci suke da burgewa da kuma ban sha'awa daga cikin abubuwan da musulunci ya ba da kulawa matukar gaske a kansa shine wannan tambaya da kai na batun abin da ya shafi zumunta ah, yan uwa da dangi Allah ta tabaraka wa ta'ala yana cewa wa'budullaha wala tushriku bi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bi qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabil a nan allah maɗaukin sarki yana magana ne akan wasu manya-manyan al'amura da farko ya ce abota masa shi kaɗai wanda shine mafi girman al'amari sannan sai ya biyar da kyautata ma iyaye kaga tun daga nan maganar zumunci ya shigo tun da mafi girman wanda za ka sadar da zumuntansa shine iyayenka mahaifinka da mahaifiyarka sannan ya ce wa bidil kurba wal yatama wal masakin sannan ya ce kuma da wato waɗanda suke makusanta dangi da marayu da talakawa duka waɗannan suna da haƙƙi a gare ka ka sadar da zumuntansu ta hanyar kulawa da bukatocinsu da kuma kyautata musu kuma ita wannan zumunta allah ta baraka wa ta'ala ya ba ta wata daraja ita zumunta ta kasance kamar yadda ya zo a cikin hadifin aisha radiyallahu anha aisha tana cewa wato zumunta ta makalkale a jikin al'arshi bukhari ya ruwaito wannan hadisin tana mai cewar wanda duk ya sadar da ni allah ya sadar da shi wanda duk ya katse mini allah ya katse shi kuma ita kanta zumunta bayan da allah tabaraka ta'ala ya halitta ta tashi ta tsaya a gaban allah ta ce wannan matsayi ne wanda mutum yake neman tsarin ka daga dukkan wani abu wanda yake mummuna sai allah tabaraka ta'ala yake ce mata ashe ba za ki yarda in sadar da wanda ya sadar da kai da ke in katse ma wanda ya katse miki ba ta ce kwarai da gaske saboda haka na Allah ta tabaraka ta'ala yana sadar da wanda ya sadar da zumunta sannan kuma yana katsewa yana katsewa wanda ya duk ya katse ma zumunta katse zumunta kuma shine ke ɗaya ne daga cikin alamomin cewa al'umma ta fada bala'o'i da sharri kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum duk lokacin da barna ta cika a cikin al'umma kuma an katse zumunci to wannan alama ce na cewa mutane sun shiga cikin wani yanayi na balahira sun shiga wani irin yanayi wato na zaman wato abin nan rashin mutunci da, girmama juna to ma da lajima kafin mu ci gaba ga wannan adal aqdami fi sayyidi Dakon fadalu ya zan wannu gumi wangi bahihi. kamar mutum yana da 'yan uwa waɗanda ba musulmi ba musulunci ya tanadi mutum ya je sada zumunci a gare su kwarai kwarai kwarai kwarai da gaske bal Allah tabaraka wa ta'ala musamman da mafi mafi kamar yadda muka faɗa a baya mafi kusanci mafi hakkin wanda ka sada zaka sada zumunta sune iyayenka Allah ta baraka wata yake cewa game da iyaye cewa a kyautata musu kuma ko da ba su yi imani ba a yi wannan a kyautata musu ɗin eh? abin nan eh, wa huma fi duniya ma'rufan a yi zamantakewa da su a yi abota da su a wannan rayuwa ta duniya tare da kyautatawa kawai inda za a ja layi shine inda idan suka yi umarni da abin da ya saba ma Allah idan suka yi umarni da wani abin da ya shafi shirka ma Allah to a lokacin ne suka shiga wata gona wadda take ba gonansa amma banda wannan duk abin da yake na kyautatawa ne duk abin da yake na girmamawa ne suna da wannan hakkin ba su kaɗai ba kuma da sauran dangi da yan uwa da hatta makwabta manzo Allah su yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahima wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira to ya girmama makwabcinsa wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira ya girmama wato ya girma ya sadar da zumuntansa nan ba a ƙayyade shi da wace irin zumunta ba ne ko wace irin makwabtaka ba ne saboda haka sawa'an wanda yake makwabcinka musulmi ne ko ba musulmi ba sawa'an wanda kake dangantaka da shi dinnan musulmi ne ko ba musulmi ba yana da hakkin ka kyautata masa yana da hakkin kuma ka sadar masa da zumuncin Allahu ya rahamanu ya wal madalla da Sheikh Haruna Doma abin da ya sauka kenan jama'a shirin namu na yau sai kuma wani makon insha Allah za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin duka ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman mustapha nasiru batsari ni bello habib galadanci nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya assalamu alaikum To alaikum salam mun gode kwarai da gaske sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. You've got mail. Wasikan mu ta farko a yau ta fito ne daga gurin mai nasara nasarawa funtuwa ya ce kallo ya koma sama shaho ya ɗauke giwa a yau ina magana ne akan taron da aka kammala a Najeriya wato taron sanin ƙasa. To babu shakka muna nan muna sanya ido mu ji sakamakon taro. Don haka wanda ya yi da kyau ya sani, ya sani. Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga wurin Kabiru Janya a Kware, Najeriya. Ya ce, Don Allah hukumar zaɓen Najeriya, wato INEC, muna roƙon don Allah ki ƙara kwanakin karɓan katin zaɓe ko da da sati ɗaya ne, don a samu kowa ya karɓa katinsa ba tare da matsawa ba. Sai wasiƙa ta gaba ta fito ne daga gurin Sada Sa'idu da Wura. Ya ce, Kama makarantar horar da 'yan sanda da 'yan Boko Haram suka yi. haƙiƙa wannan ya tabbatar mana da cewa gwamnatin Najeriya ta gaza a kan kawo ƙarshen wannan tashin hankali. Ganin yadda har ta kai sun wuce ƙwace gari har sun kai ga makarantar horar da 'yan sanda. Allah ya bayyana mana gaskiyar wannan lamari da yake faruwa. Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga gurin Bilyamin Gambo Konkwal jihar Adamawa. Ya ce, a yayin da zaɓe ya rage sauran mako bakwai a jiha ta ta Adamawa, sai ga shi mun samu 'yan takara sama da talatin wa'inda suka fito daga jam'iyyar PDP da APC. Hasali ma wasu daga cikinsu ba mu taɓa saninsu ba. Amma tun daga zaɓe ya matso kusa sai gashi sun fito suna neman takara. Allah ya muna maganin wannan abun. Allah kuma ya zaɓa muna shugabanni masu adalci, masu son talakawa. Sai wasiƙa ta gaba ta fito daga gurin Baffa Haruna ya ce, BOA Hausa don Allah ku bani dama in yi magana kan fitar fage da 'yan sandan Najeriya suka ƙi fita, wanda suka ce sai an ba su kayan aiki sannan za su tunkari 'yan aƙidan nan ta Boko Haram. Don aka don Allah gwamnatin Najeriya ya kamata ki sama musu wadatattun kayan aiki don su fita su yaƙi wannan matsala da take addaban arewacin Najeriya. Da fatan Allah ya muna zaɓin duk abin da ya fi zama alkhairi da ƙasarmu baki ɗaya. Naku Baffa Haruna. To madalla kafin mu ci gaba ga wannan sako. Idan ba mu sanci eh, ta ba mu, tsaftar ki tsaftar gidaje. Wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shine. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. to grace ministan lafiya na najeriya ya tabbatar da cewa yanzu wasu mutane biyu da basu taba hulɗa ko cuɗanya da mutumin nan ɗan ƙasar liberia wato patrick soy da ya kawo najeriya tsalabar ebola ba su ma sun zo sun kamu da wannan cuta minista onye buci cuku ya ce ma'auratan nan guda biyu na marasa lafiyan da suka yi cuɗanya da shi patrick ɗin ne suka zo suka kamu da cutar a yanzu wannan yasa a cewar ministan jimillar mutanen da ke dauke da cutar ebola yanzu a najeriya sun kai goma sha hudu wanda cikinsu biyar sun riga sun rasu to yayin da wannan take faruwa ita kuma senegal yanzu ta zama kasar baya-bayan nan da ita ma ta zo ta dakile kan iyakata da kasar gini wacce ke da wannan cuta din sannan kuma senegal din ta ce ta hana shigowar jiragen sama daga kasashen da ake da wannan cutar ya zuwa cikin kasar ta. To a gaishe ka masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can da dare idan Ubangiji Allah ya nuna mana ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shiryen kamar yadda muka saba yau dai rana ce ta kofa buɗe inda muke ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyinku akan duk abin da ya shafe rayuwarku da ci gaban ƙasa. To kafin nan da yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin da Doris Dodson da ta haɗa shiri da bada umarni da ma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri sai kuma can da yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.